This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. 'yan sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda yarjejeniyar na fuskantar barazana a wata hira da aka buga a jarida shugaba bashar al-assad ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa cewa dakarunsa suna shirin sake kwace dukan ƙasar abin da ya sa shakku kan niyyar bangarorin na kawo ƙarshen rikicin da aka kusan shafa shekaru biyar ana tafkawa Assad ya ce sake kwace dukkan yankunan yana iya ɗaukar lokaci. Shugaban ƙasar siriyan ya ce yana goyon bayan yunkurin wanzar da zaman lafiya sai dai ya yi gargaɗi da cewa tattaunawar tsagaita wutar bai nuna cewa mun daina yaƙi da ta'addanci ba. Masu kula da lamura sun bayyana cewa raunin wannan yarjejeniya da aka cimma ranar Juma'a zai ba da dakarun Assad tare da goyon bayan Rasha damar ci gaba da kai hare-hare a yankunan 'yan tawaye bisa ga cewar su yarjejeniyar ba ta da cimma wata matsaya kan yaƙi da gwamnatin siriya take yi da 'yan ta'adda da suka hada da mayakan isil da kuma al-nusra ba sai dai gwamnatin assad tana ɗaukar dukkan manyan mayakan hamayya da suka hada da masu sassaucin ra'ayi da kuma masu tsaurin ra'ayi a matsayin 'yan ta'adda yayin da rasha ke ci gaba da kai hare-hare wuraren da ta ce maɓoyar 'yan ta'adda ne abin da ya taimaka wa dakaran assad ƙara samun galaba a kewayen aleppo birni mafi girma a syria 'yan tawayen ƙasar syria suna ci gaba da zargin jiragen yakin rasha da kai wa farin kaya da 'yan adawa masu sassaucin ra'ayi hari da yake sanar da yarjejeniyar daina musayar wuta jami'in ƙasar amurka sun bayyana taka tsantsan kan abin da ka iya yiwuwa sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce yarjejeniya a takarda kawai take ya kuma ce ainihin gwajin shine ko bangarorin za su kiyaye wannan yarjejeniya dubban mutane ne suka yi dafifi domin tarbar paparoma francis lokacin da ya isa birnin mexico jiya juma'a da dare wannan ce ziyarar paparoma francis ta farko a kasar da ke da ɗimbin mabiya ɗarikar katolika shugaban ƙasa eric peria nieto da mai ɗakinsa angelica rivera su ne suka tarbe shi inda aka yi ta raye-raye na gargajiya da dandazon mutane kuma suka rika karkada tocila suna rawa Papa Francis ya isa Mexico ne sa'o'i bayan shi da shugaban ɗarikan majami'ar ƙasar Rasha suka sa hannu a yarjejeniyar samun haɗin kai tsakanin addinai. Sun yi ganawa ta tarihi ne da nufin ɗinki baraka sama da shekara dubu ɗaya da ke tsakanin sama jami'ar na yammaci da kuma gabashi papa roma francis wanda shine shugaban ɗarikar katolika da kuma kirill shugaban masu bin koyarwar lanjila sun rungumi juna suka kuma yi wa juna sumba kunci har sau uku lokacin da suka gama a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Jose Marti a Havana. Ya ce muna fata wannan ganawar tamu za ta ba da gudunmuwa ga kafa wannan haɗin kai da Allah ke so. Gwamnatin ƙasar Rwanda ta ce za ta ta sakiyar 'yan gudun hijirar ƙasar Burundi zuwa waɗansu ƙasashe bayan da jami'an diflomasiyan Amurka suka yi zargin cewa Rwanda tana horar da 'yan tawayen da ke hamayya da gwamnatin Burundi. Rwanda ta sanar da haka ne jiya Juma'a inda ta ce gwamnatin za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba tare da abokan ƙawancen al'ummar ƙasa da ƙasa wajen tsara yadda za a tura 'yan gudun hijiran ƙasar Burundi zuwa waɗansu ƙasashe na daban. sanarwar dai ta zo ma hukumar tsugunar da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ba zata ta kuma fitar da tata sanarwar inda ta bayyana damuwarta da ɗaukar matakin da ta ce saɓanin yunkurin da ruwan da ta shafa sama da shekaru goma tana yi ne na kare 'yan gudun hijira ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijiran na da ke ruwanda ya gana jiya juma'a da jami'an ƙasar da suka jaddada cewa za su ci gaba da kare 'yan gudun hijira kuma ba za su ta sake su da karfi da yaji ba. Hukumar ta buƙaci gwamnatin Rwanda dai ta fito da wani bayani inda za ta jaddada matsayinta a bainin jama'a da kuma ba da daɗewa ba ta amsa tambayoyin da ake da su dangane da wannan sanarwa da ta bayar. Burundi ta jima tana zargin Rwanda da marawa 'yan tawaye baya waɗanda suke yunkurin hambare gwamnatin Bujumbura zargin da ruwan da ta sha musantawa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya samu nasara a hukumci mai mahimmanci da kotun bin kadin laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yanke inda ake tuhumarsa da aikata laifukan yaƙi da ya jibinci tashin hankalin da ya biyo bayan zaɓe a ƙasar Kenya. Alƙalai sun yanke hukumci jiya Juma'a cewa waɗansu shaidu da aka bayar a kan ruto da wanda ake tuhumar su tare joshua san ba su da tushe bisa ga hukuncin ba za a yi amfani da shaidun da waɗansu mutane biyar suka bayar kafin fara sauraron wannan ƙara ba waɗanda daga baya suka janye shaidar da suka bayar yanzu ana kyautata zaton lauyoyin ruto za su buƙaci a fitali da ƙarar sabili da rashin hujja ofishin lauyan mai shigar da ƙara dai ya shaida cewa suna nan ana kan nazari akan wannan hukunci masu shigar da kara sun yi zargin cewa an ba shaidun da suka janye bayanan su toshiya ko kuma aka tirsasa musu su janye shekarar da ta gabata ma irin wannan tuhumar da aka yi wa shugaban kasar kenya uhuru kenyatta a kotun sauraron manyan kararrakin ta kasa da kasa ta raguje bayan da shaidu suka janye bayanan da suka yi tun farko Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. بيتيني لو بالنار طليتيني بالصدى بيتيني لو بالنار طليتيني انا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك Kuma Dalla, kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hatsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoto na farko zai yi magana ne akan zazzabin lasa. Rahoto na biyu zai yi magana ne akan illar cutar sankaran jini da yadda za a kaucewa kamuwa da ita. yayin da rahoto na uku zai yi magana ne akan makon kula da kiwon lafiya da ya gudana a jihar Kano. Shi kuwa rahoto na hudu zai yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa sakamakon rashin tsabtar muhalli. Rahoto na biyar zai yi magana akan matsalolin da ke fuskantar mata masu juna biyu a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar sakamakon janye tallafi da wata ƙungiya take baiwa mata yayin da suka zo haihuwa. Ma da lagai da Mamman Nasir. حاولت تهجرني لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني ترجع يوم تجد حبك ترجع يوم تجد حبك بدت شكي وأحزاني بدل الهم في الدنيا بدل الهم في الدنيا عاد بالفرحة ألحاني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك A jihar Bauchi, kwamishiniyar kiwon lafiya ce ta kai wa waɗanda aka keɓe sakamakon kamuwa da suka yi da cutar zazzabin lasa, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Da take bayani a asibitin koyarwa na Abubakar ta fa balewa da ke nan Bauchi. Sabuwar kwamishinan Dr. Halima Muqaddas ta ja hankalin al'umma da su kula da tsabtace muhallinsu. Kowa yadda dai muka rinka faɗi tun cikin rediyo da su talabishin ɗinmu da duk wasu kafofin labarai akwai cutar lasafi ba. Nobar shi ta fara na wannan shekara daga shekarar da ya wuce so cikin wata watanni biyu zuwa uku annoban ya iso Bauchi state kuma an samu uh, wa'yansu mutane da wa'yannan cutan to wa'yannan mutanen da aka samu da wa'yannan cutan yawanci asibitin nan ne na teaching hospital uh, asibitin kwararru na Bauchi muke turowa don a samu a magance cutan to mun zo asibitin nan ne musamman don mu ga inda ake sa wa'annan uh, marasa lafiya da tattaunawa da su masu jinya kan abubuwan da ake musu a asibitin da kuma godiya masu hukumomin asibitin nan kan kokarin da suke yi na taimakawa su wa'annan wa'anda aka same su ko ake tunanin suna da cutan ita lasafi da an tabbatar da cewa mutane shida uku a bara uku a bana sun kamu da wannan cutar lasafi fever din to mutanen da aka tabbatar kuma allah ya musu rasuwa halin yanzu ba mu da ko ɗaya wanda yake raye da aka tabbatar da cewa yana da cutar lasafi fever amma waɗanda ake tsammani mun tuttura sample eh, yau ma muka samu result din ah, sakamakon wannan gwaje-gwajen da aka yi a inda muka tura to an dawo mana duk waɗanda muke tsammanin cewa suna da cutar duk babu wutan mun tura na baya-bayan nan mun tura guda shida kuma duk amsoshin ya iso ba su da cutan ita lasafi ba. Dr. Halima Mukaddas, kwamishiniyan kiwon lafiya Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, A jihar Katsina an faɗakar da jama'a illar cutar sankaran jini da kuma yadda za a guje wa kamuwa da ita. Faɗakarwan ya gudana ne yayin da uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta kai ziyara na musamman a jihar ta Katsina. Alhaji Mannar Yakubu shine mataimakin gwamnan jihar Katsina gama ma abin da yake cewa a wajen taron. Da yawa daga cikinmu nan muna da 'ya'ya ko 'yan uwa waɗanda suka kamu da wannan ciwo. to lallai ne wannan abu abun farin ciki ne kwaya da gaske da hajiya ta zo don ta kada mu daga wannan bacci da muke yi tun da ciwon yana ana iya maganin shi matukar kasan irin a genotype naka to idan aka lojin aure sai ka tabbatar da baka aure mai irin wannan ciwon, tun ba ma idan tana da wannan sikila ba to idan aka yaka nan fa shi kenan an yi wannan maganin wannan ciwo in ka tabbatar da as ne kai ko ss to kakai da ka auri mai as ko mai ss in kai wannan kayi maganin wannan abu har abada ya'yanka ba za su zama masu as ba balle har su kai kasila to kun gama babban abu ne ta zo mana da shi kuma muna godiya kwarai da gaske da ta zo da wannan abu kuma muna roƙon allah Allah ya da Ita kuwa uwar gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta bayyana makasudin zuwan su ne jihar Katsina. Yau mun zo Katsina mu taimaka ma gwamnatin Katsina akan yadda suke gudanar da taimako akan masu cuta sickle cell. Um, cutar sickle cell kowa dai ya riga ya sani ba ta da maganin da zaka sha yanzu ka warke. Ba ta da magani sai dai inda ka yi gwajin jini kaga wanda ko kai as ne that is kai kariya ne idan har ya zama kai kariya ne dole ne ka ringa sashi a kanka kai kariya ne in ka zo yin aure yan makaranta wanda suke secondary school da ku nake yi kuna jina ku tabbata kun zo asibiti um, turai yaraduwa center shine yake in charge of mata da yara ku zo a yi muku test na genotype me na ce muku test na menene genotype a yi muku in naka ya fita as kada ka auri mai as kada ma ka nemi wata bayani kada ka auri mai as kawai shine maganin zaman lafiyanka kuma an allah ya in ka wuri mai aa za ku samu yara masu lafiya yanzu za mu nemi um, yardan uh, gwamnatin katsina da kwamishina na lafiya su ci gaba da yada uh, fadakarwa akan yin tes kafin a yi aure kuna jina da kyau matan buhari ta ce kafin a fara soyayya a je a yi test in kai as ne kada ka fara soyayya da mai as don za ku haifi sikila wanda zai shiga rayuwanku kuma ya kawo muku ƙarshen soyayyanku ku auri wanda ke aa ko dai wata jini daban amma dai banda as kamar naka in ka san menene genotype ɗinka ka samu lafiyar rayuwa. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari kenan yayin da take bayanin makasudin zuwan su jihar Katsina domin tallafawa waɗanda suke ɗauke da cutar sankaran jini wato sickle cell anemia a turance. Wakilin mulki Katsina Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi fidiman aiko bada da rahoton. A jihar Kano an gudanar da makon lafiya domin ba da kulawa ta musamman ga mata masu juna biyu da ƙananan yara. wakilinmu da ke jihar kano muhammad salisu rabiu na dauke da rahoto da yake bayyana yadda aikin ya gudana a fadin jihar babban jami'in gudanar da rigakafi a jihar kano dr sharif yahaya musa ya bayyana cewa dama shi wannan makon akan gabatar da shi sau biyu a kowace shekara kuma akan yi ne don a jira a zaburar da mata da iyaye wajen samawa yara wasu abubuwa wanda za su ba su kariya a jikinsu musamman kariya ta wajen bangaren rigakafi da ake bawa na allurorin nan wanda suke kare su daga cututtuka masu saurin halaka su da kuma sinadarai irin su vitamin e wanda za su kara musu karfin gani da kuma garkuwar jiki da sauran dai abubuwan da ake samar ana yi ne saboda a zaburar da iyaye don su dinga nema wa 'ya'yansu irin wannan um, allurai da kuma sinadarai masu kara masu karfin gani wato abin da yasa ake so a zaburar da su ake yin wannan abun saboda in aka ce so ɗaya ko so biyu ake yi a shekara to in ba shi kuma ina don a sanar da su cewa asibitocinmu su dinga ziyarta asibitoci kai a kai ko lokutan da ya kamata a samar da yara wannan abubuwan da ya kamata a basu. wannan aiki ya kama faɗin jiha gaba ɗaya ko kuma iya cikin kware birni kuka yi a jihar kano gaba ɗaya muka yi a dukkan asibitocin da suke jihar kano dukkan asibitocin da suke jihar kano a kai wannan aiki kuma an samar da wa'annan magunguna da ka zayyana kwarai da gaske an samar da duk wannan magunguna da na bayyana to me wannan aiki zai ya wannan aikin zai tasiri wajen samar da lafiya musamman ga mata ga yara kai eh, kamar yadda na faɗa ne na ce a cikin makon nan akan samar da dukkan alluran rigakafi wanda ake buƙatar dama yaro ya samu ya sami su kafin ya cika shekara ɗaya a wannan lokacin da aka gabatar da wannan sati na na mata da ƙananan yara akwai wannan alluran akwai abu kamar yadda na faɗa akwai vitamin e mai ƙara musu ƙarfin gani da garkuwar jiki akwai albendazole wanda ake barwa saboda maganin tsutsa ciki da kuma wasu magunguna ma na mata masu ciki kamar su wannan da ake basu lokacin awo saboda garkuwa saboda cutar malaria da kuma dai wasu abubuwa da aka samar a gurin wanda yake ba magunguna ba ne amma kamar suna auna kamar akwai awan nauyi ma da aka dinga yi wanda yake nunar da cewa yaro ko yana kan daidai ko kuma akwai bukatar a masa wani abu to idan aka yi awon aka tarai yaro yana fama da wannan tamowa akwai wani abu da kuke bayarwa a lokacin a lokacin ko da ba a bashi wani abu ba za a bayi shawara yadda zai je ya samu wani abun da zai taimaka masa akan tamowa Dr. Sharif Yahaya Musa ya ce an bullo da shirin ne don magance matsalar mutuwar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa da kuma ta ƙananan yara. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Rashin tsabtar muhalli na ɗaya daga cikin dalilan da ke yada cututtuka a cikin al'umma, musamman masu zama kusa da bola ko kutami domin gudanar da sana'o'in sayar da abinci. wakiliyarmu da ke dutsen jihar jigawa halimatu abdullahi ta aiko mana da rahoto akan irin waɗannan mummunar al'ada Yin sana'a, musamman ma siyar da abincin da jama'a ke sauƙin siye domin ci waɗanda suka haɗar da masu suyar kifi, fanke da sauransu a bakin bola ko kuma wata matattarar ƙazanta a Najeriya ya zama al'ada ga masu irin wannan sana'a, wanda hakan ka iya haifar da ƙwayoyin cututtuka su dinga ziyartar irin waɗannan abinci da hakan kuma barazana ce ga lafiyar al'umma. To ko me yasa masu irin wannan sana'a suka ga matattarar ƙazanta ya fi dacewa da su? A jihar Jigawa na zanta da wani mai irin wannan sana'a. Ba wai mun zaɓi bakin bola ko bakin kwata ba ne a matsayin wajen sana'armu. dole mu yi sana'ar mu a wajen saboda gwamnati ba ta ware mana wani waje da za mu je mu dinga gudanar da sana'ar mu ba mu kanmu za mu so mu ci mun yi sana'ar a waje mai tsafta to amma hakan ba ka ganin zai iya jawo cututtuka ga al'umma eh to zai iya jawo cututtuka da al'umma amma mu ma muna iya kokarin mu mu ga mun tsaftace iya wajen da muka samu muke sana'ar mu da ba mu da wani waje da ya fi wannan. Ko waɗanne irin matakai ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Jigawan ke ɗauka game da haka? Wannan ma'aikata ta kare muhalli da ke ƙarƙashin ma'aikatan muhalli ta jiha tana da ma'aikatanta na duba gari wato environmental health officers wanda suke akwai masu kula da kwasa shara a gari akwai masu kula da aikin tabbatar da tsafta wato inspection akwai kuma duba gari na local gamma wanda suke haduwa gaba daya suna zagayawa suna wayar da kan jama'a da masu sana'ar da masu gidaje da masu shaguna suna wayar da kansu domin a kula da tsabta ta mahalli da abinci da ruwa da dai sauransu idan duba garinmu sun je wurin da suke na farko dai suna ba su shawara su matsa daga kusa da bola ko kwata ah, na biyu kuma suna duba irin abin da suke sarrafawa idan ya lalace za su hana a saida jama'a shi in kamar kifi ne ma aka ga ya fara irin riɓe wannan suna sawa abin ne shi idan mutum ya yi taurin kai kuma akwai kotun tafi da gidanmu wadda gwamnati ta kafa ta kula da aikin tsafta in an kai shi nan akwai doka akwai hukunci wanda ake yi kira za ka yi ga mutane su ma masu taurin kai da su suke ba wa irin waɗannan mutane gudunmawar siyan irin waɗannan abubuwan shawarar da zan ba wa mutane akan sayan irin wannan abinci sai mahallar da ake sai da shi ba mai tsafta ba in dai mutum yana son lafiyarsa to in zai ci abinci ya je ya duba abincin da ake sayarwa a guri mai tsafta ya ci Umar Ahmadu Kaugama kenan mai riƙon manajan darakta a Jisefa da ke ƙarƙashin ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi, an yi hasashe cewa janye tallafi da wata ƙungiya ta yi na baiwa mata masu haihuwa a maraɗin jamhuriyar Nijar zai shafi zuwa mata asibiti domin haihuwa, in ji wakilinmu da ke maraɗin jamhuriyar Nijar Shu'aibu Mani. yanzu dai abin ashira a gani ko yawan mata masu ciki da ke haifuwa a asibitocin gwamnati ko su karu ko kuma su rage a dalilan tsaye da kudaden da unfpi ta saka na daukan nauyin mace idan ta aihu a cikin asibiti maganar shika da ishirin ta kau a ta bakin dr faruk manzo likita a sabon gari yayin da shike ita wannan shela dan shekarar da ta gabata ta kungiya mai zaman kanta wadda ake cema enfpa ta ɗauki nauyin wannan haihuwa to yanzu ƙarshen shekara da aka yi sai ba su ƙara ci gaba da ɗauka wannan nauyin ba kenan ya kamata mu hito mu ma al'umma an komo kamar da an komo wajen biyan haihuwa haihuwa yanzu in mace ta zo likita tana biyan jika da dala ishirin kasar kamar da abin da muke so in sun zo haihuwan nan in sun biya su tambayi a basu resi kuma in babu magani gidan likita kuma ana iya basu ordonance takarda su ta yi gidan sai da magani su sau magani dan mutunci mutuncin mu mutunci mutuncin likita ita UFNPI bata bayyana ko me dalilin haka ba inda ai ba nishar ne kawai misali ne zan doka tana yiwa mutane ba su son zuwa likita don sai an biya kudin haihuwa to yanzu an yi shekara ai sai a diba a yi a gani wai an kara samun mata masu zuwa likita da yake kyauta ko ko ba su ƙara yawa ba in ba su ƙara yawa ba kenan ba wannan bane matsala muna jiran magani wani hujjoji ne za a hiddowa ana nan ana bincike ana ganin to wannan tallafi da aka bada me ya bada cikin al'umma me yasa ya karu me ya rage cikin tahiya eh, ta likita cikin jin daɗin talaka su ma suna iya doka su ta tan wajen manyan su su kwatanta ai wannan abin da muka yi shekarar ta wuce yayi armashi kwarai anya muna iya ci gaba da shi har ma ta rayuwa ya zama Kaka za ku canza ra'ayin masu gidaje tunda an saba musu kyauta ana ɗaukar nauyin masu ciki idan suka zo aiwa. Mu ta hanyar ku ne muka hito muka ce masu kyauta ne suka yarda. Ko yanzu kuma ta hanyar ku muka bi muke kwatanta masu an komo biyan jikka da ishirin. Ƙarin hira ta kenan dokata kuma zo sai ga Malam Adamu wani magidanci ya rako matarsa a asibiti ko kaka ya ji da wannan tsinke tallahi ko da la'irri ce aka ce an cire ma aka ce an maida yanzu akwai dan rashin jin daɗi bari yanzu a ce sai jika da wani abu dole mace mu da sai ta kai wannan jika da wani abu ma mu dai mu ji daɗi ba dan Allah maido tallahin na a taimaka ma maza masu jin labarin wannan shela ta likitoci sa malam Muhammad Isa Kwanda dan kungiyar furafula tofa albarkacin bakinsa game da wannan cire tallafi. To mu eh, kiran da ke gare mu a matsayin mu na kungiya hula shine cewa ita dai lahiya haƙoƙi ne wa'anda suka rataye kan gwamnati wanda ya kamata bakin gwalgwado in yana da hali ya ɗauke ma eh, al'umma nauyin eh, biyan wasu kuɗaɗe in suka zo likita. Shi uban iyali ba. Eh uban iyali ai duka ƙarƙashin gwamnati ake. Kenan aka ce taimako ba an ce ba gwamnati ya ɗauki nauyi gaba ɗaya amma ya rage yaunin kuɗin da za a biya ya zama to talaka abin da za a dan biya bai kai ya kawo ba a samu da kuma sauran kungiyoyi wanda ke zaman kansu su ƙara tallafawa kamar yadda wa'anga suka yi a ɗauke ma mata wannan nauyi don su samu suna ta tahiya likita ba cikin sun biya kuɗi wajen haihuwa. Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Shu'aibu Mani daga jamhuriyar Nijar da wannan rahoto. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya a gai da malam iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. masu neman jam'iyyar su ta tsaida su takarar shugaban kasa amurka suna neman goyon baya marasa ran jari da kristocin bishara yayin da suke suka shiga makonni biyu masu muhimmancin gaske a takarar zaben share fage 'yan takara karkashin jam'iyyar republican sun halarci wani dandalin masarmi yau da taken addini da iyali da aka gudanar a jami'ar bob jones greenville south carolina kristocin 'yan bishara su ne mafiya yawa masu kada kuri'a a jihar south carolina wadda za ta gudanar da zaben fidda gwaninta na jam'iyyar republican ranar 20 ga wannan wata na fabrairu na democrat kuma mako na gaba mako guda kafin zaben fidda gwani na jam'iyyar republican hamshakin dan kasuwa nan donald trump yana kan gaba da kyakkyawar rata a jihar south carolina Trump wanda ya samu gagarumar nasara a jihar New Hampshire bai halarci tattaunawar ba sai dai ya rika cikakar abokan takararsa ta hanyar sadarwar Twitter. a halin da ake ciki kuma masu neman tsayawa takara na jam'iyyar democrat sun mai da hankali wajen neman goyon masu kada kuri'a ne a zazzafin muhawarar da suka gudanar rana alhamis yan sa'o'i bayan da shugabannin kasashen duniya suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya da za a fara aiwatarwa cikin mako guda yarjejeniyar na fuskantar barazana Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.